Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ibrahim ka almasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 16 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanun labarai. A juma'an nan ne Iran ta ƙara ƙarfafa sinadarin uranium mai tsafta da kusan kashi 60 cikin 100 wanda shine mafi girma da ta taɓa samu. Jami'an tsaro sun ce mutane takwas ne suka mutu a harbi da ya auku a daren jiya a wata ma'aikata ta FedEx da ke Indianapolis a nan Amurka sannan maharin ya kashe kansa. malaysia da vietnam sun yi niyyar saka hannu kan wata yarjejeniya ta fahimta da kwararru suka ce za ta iya taimakawa wajen sauƙaƙa jayayyar da wasu ɓangarori shidda suka daɗe suna yi kan mallakar albarkatun cikin ruwa a tekun da ke kudancin sin to kani labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa an yi jana'izar ɗaliban nan ashirin da gobara ta hallaka a jamhuriyar Nijar. Wannan yara 'yan uwan musulmi duba na farko dai ga su yara ne kuma wuta ce ta ci ko da babba wuta ta ci manzo Allah ce shahidi ne bale waɗannan za kuma aji cewa hukumar tantance kayan abinci da magunguna a Najeriya NAFDAC ta gargaɗi jama'a kan wasu nau'ukan sinadaran tsaftace hannu kamar kowace ranar juma'a yau ma mahmud lalo na tafi da shirin duniyar amurka kamar kullum za a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel za kuma a ji nasihar Ramadan albarkacin azumin watan Ramadan. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. A juma'an nan ne Iran ta fara karfafa sinadarin uranium mai tsafta da kusan kashi 60 cikin 100 wanda shi ne mafi girma da ta taba samu tun bayan harin da aka kai wa wurin aikin nukiliyarta na Natanz. a ta bakin kakakin majalisar dokokin kasar wannan tsokaci da muhammad bagir kalibaf ya yi wanda gidan talabijin na kasa ya ambato bai yi dogon bayani ba game da adadin sinadarin da iran din ta kudiri karawa karfi ba amma akwai yiwuwar hakan zai kara kaifin zaman tankiya da ake yi duk da cewa iran tana tattaunawa da wasu manyan kasashen duniya a vienna game da hanyar da amurka za ta sake komawa cikin yarjejeniya sannan ta ɗage takunkumin tattalin arzikin da iran ɗin take fuskanta wannan sanarwa ta kuma sake nuna muhimmancin karuwar tankiya bayan wani zagon ƙasa wanda ya ta wasu kayayyakin nukiliyar Iran ɗin inda ake zargi Isra'ila ta kai wani hari cikin makon da ya gabata duk da cewa Isra'ila ba ta fito ta ɗauki alhakin harin ba kafofi masu dama suna zaton ita ta kai harin da har yanzu babu bayani akan barnar da aka yi a cibiyar nukiliyar ta Natanz wadda ita ce mafi girma a ƙoƙarin ƙasar da Iran take yi na samun nukiliya. burin al'umman iran wani abu ne na al'ajabi wanda zai tsallake dukkan wani kulli gidan talabijin din ya ruwaito kalibab da cewa jami'an tsaro sun ce mutane takwas ne suka mutu a harbi da ya auku a daren jiya a wata ma'aikata ta fedex da ke indianapolis a nan amurka sannan maharin ya kashe kansa mutane da dama suka jikkata a daren jiya alhamis lokacin da aka fara harbe-harben a ma'aikatar a kusa da filin jirgin sama na indianapolis in ji kakakin 'yan sandan jane cook akalla mutane hudu suna kwance a asibiti yayin da ɗaya ke cikin mummunar yanayi wasu biyu kuma an ba su magani an salame su a wajen a cewar cook ba a gano maharin ba nan take masu bincike suna kan bincike da kuma tambayoyi da hada bayanai cook ya ce ya yi wuri a gano cewa ko maharin ma'aikacin wajen ne Malaysia da Vietnam sun yi niyyar saka hannu kan wata yarjejeniya ta fahimta da ƙwararru suka ce za ta iya taimakawa wajen sauƙaƙa jayayyar da wasu ɓangarori shida suka daɗe suna yi kan mallakar albarkatun cikin ruwa a tekun da ke kudancin Sin. hukumar tabbatar da bin dokokin sufurin ruwa daga kudu maso gabashin kasashen asiya sun yi niyyar saka hannun ne a wannan shekarar domin kawo ƙarshen rikici na aƙalla shekara sha biyar a kan tafiyar da tasoshin kifi na vietnam kamfanin dillancin labarai na malaysia ta faɗi haka a farkon watan afrilu an jima kaɗan hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar. Inda a yau dinnan aka yi jana'izar ɗaliban makarantar Fevers guda ashirin dinnan da gobara ta hallaka, silabar ma gare ka. la ilaha الحليم الكريم karim الله رب العرش azim Ɗazu da hantsi kenan a makabartar unguwar saga ta birnin yamai lokacin da ake jana'izar ɗaliban makarantar firamaren feyi ba waɗanda suka rasu sakamakon gobarar da ta ɓarke a ranar talata da ta gabata domin karrama waɗannan yara an yi wa gawawakinsu likkafani da tutar jamhuriyar nijar wannan yara 'yan uwan musulmi duba na farko dai ga su yara ne kuma wuta ce ta ci ko da babba wuta ta ci manzo Allah ce shahidi ne bale waɗannan kuma waɗannan Allah ya jarrabe su uwayensu da su a cikin ɗakin tarbiyya an kai su makaranta inda za a tarbiyance su na Allah karɓi rayuwarsu muna fata Allah shi gafarta musu Allah subhanahu wa ta'ala shi su kalkashin kulawa annabi Ibrahima iyayensu Allah shi ba su jimriya mu kuma Allah ya mana cika da imani ɗaruruwan mazauna birnin Yamai da suka hada da iyaye dangi da abokan zama ne suka fito don yi wa waɗannan ɗalibai rakiya zuwa makwancinsu na ƙarshe inda aka saka su cikin rami guda kwanaki uku bayan faruwar wannan mummunan al'amari har yanzu bubakar sule na tunawa da yadda ya tarar da gawar jikarsa kwance cikin burbushin wuta wajen kare hudu ba wani abu an ce gobara muka taso muka zo ana hana mutane tun safar famfe bata zo ba mun zo zuwan da muka yi ni dai na shiga sai na gawa ga sunan daga kwabri sai kanu kwarare yanzu da na gane ita ce na gani kwanci na ganta ko na ganta to nan ne tsayi ma ban yi sai ni koma gida a yanzu in wannan ya shigo min cikin kai sai ya ji kamar ba ni bane wallahi shi yake sa don yana razana yanzu wannan muna fata alheri bayan kammala ayyukan bizne waɗannan ɗalibai an nufi makarantar da abin ya faru inda aka taru don yin addu'o'i kakakin gwamnati minista tijani abdulkadiri da ke ɗaya daga cikin ministocin da shugaba muhammad bazum ya aika a wurin wannan zama ya ce gwamnati za ta tallafa wa iyayen yaran da suka rasu a wannan gobara. Nuna bakin ciki da eh, rashin jin daɗi bisa ga awon ga abubuwa da suka afku. Mu jajanta ma uwayen yara kuma mu jajanta ma ɗalibai duka da mushanninsu da kuma ƙasa gaba ɗaya. Tanadi da gudunmu duk da ya kamata a kawo ma wannan iyalai insha Allahu kamar yadda gwamnati saba yi za ta yi kuma izinin lahi wannan abu zai isa ga iyalan wannan yara sakataren kungiyar malaman makaranta ta sinan isuhu arzika ya sake jaddadawa hukumomi bukatar ɗaukar matakan kiyaye sake afkuwar irin wannan tashin hankali a ɗauki matakai da ya kamata surtu ƙananan yara a sa su cikin hali na gari ko da irin haka ta zo akwai hanya ta yadda su a yammacin talatar da ta gabata ne gobara ta tashi a makarantar firamaren ba inda dakunan karatu na zana kimanin 27 suka kone kulmus lamarin da ya yi sanadin mutuwar ɗalibai galibinsu 'yan ƙasa da shekaru biyar da haihuwa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger a gaida suleiman ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da facebook da twitter da instagram ga hanifa da ci gaban labaran duniya banama ya ruwaito cewa darakta janar na hukumar tabbatar da bin dokokin sufuri ta ruwa ya ce yana da tabbacin wannan yarjejeniya yanzu yana mataki na ƙarshe da zai warware batun jiragen ruwan kifi na vietnam da ke shiga ruwan da malaysia ke ikirarin mallaka Jami'an lafiya a India sun ce sun kidaya sabbin kamuwa da cutar COVID-19 sama da 200,000 a jiya Alhamis, wanda shine adadi mafi yawa da wannan kasa ta kudancin Asiya ta taba gani. Daɗa barkewar da cutar ta yi ta sa India ta shiga faɗi tashin neman gadajen kwantarwa da kuma iskar shaka ta oxygen. Wannan tsanani da al'amarin ya yi ya kuma tilasta indiya wadda ke cikin ƙasashe da suka fi samar da allurar rigakafin ta daina tura rigakafin rigakafin covid-19 ga ƙasa da ƙasa a maimakon haka ta shiga karkatar da su zuwa amfanin cikin gida Wani jami'in lafiya a New Delhi mai suna SK Sarin ya gaya wa kafar labarai ta Associated Press cewa al'amarin da ban tsoro. Wasu jami'an kiwon lafiya na gwamnati sun ce sun yi imanin cewa wani bikin addinin Hindu inda ɗaruruwan masu ayyukan ibada suka rika wanka cikin cikin kogin Ganges da kuma gangamin siyasa da aka yi ta yi kwanan nan sun taimaka wajen yada wannan cutar. an jefa mishakin mai kafafen yada labaran nan na hong kong jimmy lai kurkuku watanni sha biyu a yau dinnan juma'a tare da wasu daɗaɗɗun 'yan gwagwarmayan kare tsarin demokaradiyya saboda jagorantar ɗaya daga cikin zanga-zanga mafiya girma da aka taɓa yi a birnin waɗanda suka shirya zanga-zangar sun ce mutane wajen miliyan ɗaya da bakwai wato kusan rubu'i na yawan mutanen hong kong suka fito don yin wannan gagarumar zanga-zanga wanda ta zama wata sharar fage ga jerin zanga-zangar da aka yi ta yi da suka girgiza birnin a tsawon shekarar 2019. Lai na ɗaya daga cikin fitattun 'yan rajin demokuraɗiyyar Hong Kong su tara da aka samu da laifin shiryawa da kuma shiga zanga-zangar. A gaida Hanifa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake wayar rahotanninmu. Wannan karan Najeriya muka nufa. Inda hukumar tantance kayan abinci da magunguna ta NAFDAC ta gargaɗi jama'a game da wasu nau'ukan sinadaran tsabtace hannu da ta ce suna da illa. Hawa Umar gare ki. Hukumar da ke tantance ingancin abinci da maguna ta Najeriya NAFDAC ta ja hankalin 'yan kasar cewa kasar Amurka ta sanya mayukan tsaftace hannu da aka yi su da barasa na kasar Mexico cikin jerin abubuwan da ta hana shiga da su kasar ta. Hukumar ta NAFDAC ta bayyana hakan ne a cikin wata sanarwa da ta fitar dauke da sa hannun babban daraktan hukumar Farfesa Mujushu La'adeyeye. Takwarar hukumar NAFDAC ta kasar Amurka ta ce ta gano yawaitar mayukan tsaftace hannu na kasar Mexico da aka rubuta suna dauke da sinadarin ethanol methanol amma bayan an gudanar da gwaje-gwaje an gano cewa suna dauke ne da sinadarin methanol gurbatacce da ba a amince da shi ba wajen hada man tsaftace hannu ko magunguna saboda yana yi wa fata illa da kuma barazana ga rayuwa idan ya shiga jikin mutum haka kuma yawan amfani da sinadarin kan haifar da cutuka da suka hada da amai ciwon kai gani dusu-dusu makanta daukewar numfashi a wasu lokutan har da rasa rai hukumar ta ta buƙaci masu shigowa rabawa da kuma sayar da nau'ikan ayyukan tsaftace hannu da su sa ido don ganin an daina sayar da su tare da miƙa waɗanda suke hannunsu ga ofishin NAFDAC mafi kusa ta kuma yi kira ga jama'a da su yi gaggawar zuwa asibiti yayin da suka ji wata alama na rashin jin daɗi sakamakon amfani da kowane irin nau'i na man tsaftace hannu. Paul Pankes shine shugaban sashen kula da sinadarai na hukumar kula da ingancin kaya ta Najeriya wato Standard Organization. Yanzu ba riga mun samu jan hankali bisa ga sinadarin ethanol ya shigo daga kasar waje ba amma dai an mun samu zamu doka mataki da ya kamata dama ayyukan hukumarmu shine kula da ingancin kaya ya kasance da cewa kaya da zasu shiga najeriya suna da inganci ko kuma kaya da 'yan najeriya zasu yi a tabbatar da cewa su ma suna da inganci jami'ar mu wani lokaci sukan shiga kasuwa su duba su kayaki iri-iri sai su siya su kai wurin gwajinmu in aka samu wanda baya da inganci nan da nan za a yi abin da ya kamata a yi mr pankes ya kara da cewa a bincike da muka yi game da mai tsaftace hannu wanda mu suka siyo daga fadin kasar Nigeria nan da aka kai wurin gwaji ba mu samu wanda na da sinadarin methanol ba. Illa abin da muka samu shine akwai wanda da aka gwaje ba su kai kaso saba'in bisa ga dare wanda ita standards din ta bayana. Domin haka wannan mai tsabtacin hannu ba za su iya su kashe su kwari masu kawo cutan nan ba kuma dukansu aka yi su da sinadarin ethanol wanda ita standardin ta amince da shi wannan dai shine karo na farko da hukumar amurka ta fitar da sanarwar hana shiga da duk wani nau'i na magani a duk faɗin ƙasar hawa umar muryar amurka daga abuja najeriya a gaida hawa'u kada a manta Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. 'yan sanda ta a farkon makon nan a jihar minnesota da ke nan amurka ya sake tada jijiyar wuya a jihar wacce ke gab da jin sakamakon shari'a tsohon ɗan sandan nan derek chauvin da ake zargi da kashe george floyd yau mutum da shirin zai mai da hankali akan kenan sunana mahmud lalo minnesota da ke nan amurka ana ta tada jijiyar wuya sanadiyar kashe wani bakar fata da wata 'yan sanda ta yi lamarin da ya haifar da zanga-zanga da ta kai ga yin gama tsakanin 'yan sanda da masu boron a ranar lahadi 'yar sanda kim pota ta harbe dante wright a lokacin da ta tsaye da motarsa wata daga cikin masu zanga-zanga kenan take cewa ku jefa ta a kurkuku kamar yadda suke mana an dai kama 'yar sanda kim wacce yanzu ake tuhumarta da laifin kisa ba da gangan ba kan abin da hukumomi suka ce kuskure ne ko akasi da aka samu wajen kashe dante ko da yake an riga an bada belinta reverend el shafton fitaccen dan gwagwarmayar kare haƙƙin bil'adama ne a nan amurka if she did know in 26 years the difference in size ya ce idan cikin shekara 26 bata san bambancin nauyin bindiga da girmanta ba idan a kwatanta da na'urar nan da ke karya lagon mutum wacce ake kira teza ta yaya za a ce ita gogaggiyar 'yan sanda ce ta yaya ma aka yi ta samu shiga cikin rundunar 'yan sanda rotanni sun ce ita dai wannan 'yan sanda ta ɗauka wannan na'ura ta karya lagon mutum ta ɗauko a lokacin da ta harbi matashin ɗan shekara ashirin amma ashe bindiga ce To a daidai lokacin da wannan sabon takaddama ta barke kan kisan matashi Wright, wasu 'yan kilomitoci daga inda wannan kisa ta baya bayan nan ta faru, tsohon ɗan sandan jiha ta Minnesota Derek Chauvin na fuskantar tuhuma kan zargin kashe George Floyd a watan Mayun bara. A ranar Laraba wani ƙwararren likita da ya bada bahasi a gaban kotun kan shari'ar ta Chauvin ya ce babu wata hujja da ta nuna cewa danna korinsa da shovin yayi a wuyan floyd shine ya haddasa mutuwarsa the toxicology the fentanyl and methamphetamine um, there is exposure to a vehicle dr david fowler ne ke cewa burbushin kwayoyin fentanyl da methamphetamine da aka gani a jinin floyd sannan akwai haƙƙin mota da ya shaƙa duk waɗannan za su iya shafar hanyoyin numfashinsa ga kuma sauran matsalolin rashin lafiya da yake fama da su saboda haka dukkan waɗannan za su iya haddasa mutuwar floyd um, wannan bahasi da likitan ya bayar ya saba wanda sauran ƙwararru suka gabatar a gaban kotun waɗanda suka nuna cewa rashin iskar shaƙa ce ta haddasa mutuwar floyd saboda yadda aka danna wuyansa har tsawon sama da minti tara hakan ya sa masu gabatar da kara suka tuhumi matsayin da dr fauna ya gabatar jerry blackwell shine lauya na gabatar da kara If you apply pressure to someone's neck and squeeze until the person becomes unresponsive, kana ga idan ka makura wuyan mutum har ya suma sannan ka ci gaba da makure shi har na tsawon minti hudu hakan zai iya haifar da zuwan iskar shaka zuwa kwakwalwarsa haka ne ko ba haka ba blackwell ya tambayi likitan you will cause irreversible brain damage because you will have starved the brain of oxygen is that true Correct. It takes four minutes of no supply of oxygen to the brain to cause irreversible. Sai likitan ya ce lallai haka ne idan ka makure hanyar da iska ke gudana har na tsawon minti hudu. Haka zai haifar da mummunan ɓannar da ba za ta gyaru ba a kwakwalwar mutum. a ranar laraba fada gwamnatin amurka ta white house ta nemi majalisar dokokin kasar da ta amince da wani kuduri wanda zai ba da damar sauya fasalin yadda ake gudanar da aikin dan sanda a amurka jan saki ita ce sakatare yada labarai a fadar ta white house Too often in this country, law enforcement uses unnecessary force, and too often that results in the death of black Americans. Ta ce a lokuta da dama, idan jami'an tsaro suka yi amfani da karfin da ya wuce kima a ƙasar nan, hakan kan kai ga mutuwar amurka bukaken fata yanzu haka mutuwar floyd da matashi wright sun haifar da zanga-zanga da neman tabbatar da adalci a amurka masu haro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani ko idan allah ya kai mu yanzu a madadin mai auni julie latest gresham da daniel brown ni mahmud lalo nake cewa a hutun ƙarshen mako lafiya yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga gurin Comrade Buhari Yahaya Nguru daga jihar Yobe, Najeriya. Ya ce, Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Kisan da sojoji suka yi wa wasu matasa a jihar Taraba wani abin tar da Allah wadai ne. Don haka nake kira ga hukumomi su yi duk abin da ya dace don ganin an gurfanar da waɗannan sojojin a gaban kuliya domin su girbe abin da suka shuka. Shi kuwa mai wasiƙa ta gaba cewa ya yi. Salam Hausa. Hakika gwamnatin tarayyar Najeriya da jami'an tsaro ba su shirya magance matsalar tsaro da ta'addabi al'ummar Najeriya ba domin ba mu ga alamar hakan a tattare da su ba. Don haka al'umma yanzu dama ta samu ta yi wa ƙasa addu'a cikin wannan wata Allah ya karɓa muna Allah ya kawo muna ƙarshen waɗannan miyagun ayyuka da ke faruwa a ƙasarmu. Saƙo daga kawu mai ruwa bajoga. Shi kuwa Shehu Adamu Rijau cewa ya yi muna yi wa shugaba buhari barka da dawowa gida najeriya daga birnin london wajen ganin likitansa ubangiji allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana kuma ya dafa masa bisa ƙudurorinsa na alkhairi domin kai ƙasarmu ga gaci allahumma amin haka zalika muhammad salihu ƙauren na moda jihar zamfara cewa ya yi muna fatan gwamnatin tarayyar najeriya da ta jihar Zamfara za su yi tsayin daka wajen ganin an hukunta jami'an tsaro da aka samu da hannu dumu-dumu wajen taimakawa ayyukan 'yan ta'adda a cikin jihar. Domin ta haka ne kawai idan aka yi hukunci gare su wasu da ke da niyyar yin hakan za su sha jinin jikinsu. Allah ya muna maganin abin da ya fi karfinmu, Allahumma amin. yanzu kuma ga nasihar ramadan albarkacin watan azumin ramadan أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم sunana salisu muhammad gombe wannan shekara ta fi shekaru da yawa da suka wuce bukatuwa ga al'umma musulmi a cikin watan ramadan su tsayi domin yi wa ƙasa ɗin addu'a saboda haka malamai a tsananta faɗakar da al'umma wajen komawa ga allah da kuma yin addu'o'i na samun zaman lafiya a cikin ƙasa da kwanciyar hankali sannan mun kira ga masu hannu da shuni wanda allah maɗaukai sarki ya basu arziki ko 'yan kasuwa ne musamman ko manoma wurin dai waɗanda su suke tallafe da arzikin ƙasa a hannunsu wanda ta hannunsu al'umma suke samun sauƙi ko kuma tsanani saboda haka mun kira gare su da cewa lallai ne a wannan azumi na ramadan ana bukata kowane musulmi ya nuna kishinsa ga ƙasarsa ya nuna damuwarsa ga al'ummarsa ya nuna tausayinsa da rahamarsa ga al'ummar da suke cikin ƙasa saboda halin da ake ciki kowa ya yi amfani da wannan wata na ramadan wajen kawo sauƙi a cikin al'umma a wannan ƙasa tamu saboda haka mun kira ga masu hannu da shuni wanda yake kasuwancin sayar da doya to idan yana sai da doya ya samu wani tallafi da zai saka nasa a ciki ya rage farashin doyarsa mai sai da man gyada mai sai da lemo mai sai da shinkafa dukkan abubuwa na masarufi wanda al'umma ke bukata su masu hannu da sha lallai ne su kawo sauƙi a cikin wannan harkoki na kasuwar nasu musamman a watan ramadan domin in muka yi dubi waɗansu ƙasashe za ga mutum yana tattali tsawon shekara burinsa ramadan ya zo ya yi amfani da wannan abin da ya tara ya saka shi cikin wato abin da yake yi na harkar kasuwansa domin ya rage farashin kayayyakin al'umma su samu sauƙi a cikin wannan wata. Lale da wata shugaba na Muhammadi wanda ka aiko da risalar na daren lailatul qadar ila kuka sa damu da shi a ramadan To da fatan an amfana, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai, amman a taƙaice. sarrafa sinadaran uranium mai tsafta da kusan kashi 60 cikin 100 wanda shine mafi girma da ta taba samu tun bayan harin da aka kai wa wurin aikin nukiliyar ta na Natans a ta bakin kakakin majalisar kasar. Jami'an tsaro sun ce mutane takwas ne suka mutu a harbi da ya auku a daren jiya a wata ma'aikata ta FedEx da ke Indianapolis a nan Amurka sannan maharin ya kashe kansa. Malaysia da Vietnam sun yi niyyar saka hannu a wata yarjejeniya ta fahimta da ƙwararru suka ce za ta iya taimakawa wajen sauƙaƙa jayayyar da wasu ɓangarori shidda suka daɗe suna yi kan mallakar albarkatun cikin ruwa a tekun da ke kudancin Sin. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. kuma idan Allah ya kai mu a shirin mu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin hanifa kabir isa wacce ta taya ni gabatar da shirin da julie leathers gresham wacce ta hada shirin da injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri wasalam